بسم الله الرحمن الرحيم wa an gabna muka karfafa su kuma muka tara musu wa izin na wasu lokacin ba da lokacin muka kayan daɗi a cikin wani lokaci ba wani lokaci da baki hajjin da kayan marmari walamin da nama mai mai shahu da cikin wanda suke shawa wasan abin da nama yana daga cikin abin da abin da ah, talakawa sun kai bukata domin abu na wanda ya fi karfin karanta shi ya sa talakawa suke so ne kawai to Allah na magana kayan da ya musu tanaki na kayan daɗi ya ce wa la'amin da nama min mara shawo da cikin wanda suke sha'awa wa ne su rabu da dalabi ko ba su bayyana sun kace suna buƙatar nama ba Allah ya san talakawa ta suna buƙatar nama saboda haka shi ya sa Allah ya tanada shi gare su zauna. suna suna abin na suna jayayya wato ba jayayya wanda ta ja in ja aka miji ba ya ta dauna baina hukuma suna mika ma junan su wangai a ya sha wangai mika ma wancan ya cikin aljanna ta san wato kwarai biya wangai sha a aljanna ba ta duniya ba na nagawan biya wadda babu nagawan saboda shanka ai da saboda shirga saboda shanka babu wani lagawo ya kawo baina wanda zai auka tsakani wala ta asimun biki kun babu wani sako a wannan zunubi aikin sako kun san giyar duniya idan mutum ya sha ta takan sa shi ya yi sako ya yi abin da ba daidai ba da ita abin nan giya giyar lahira wala ta asimun biki ya haƙo babu wani aikin sako da ya garfi wasu da lahira zaka lafi kan da duniya sabanin giyar duniya Allah ya sa mu cikin aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna wa ya duba alaihi wa duba alaihi bima lahum ka'annahum lu'lu'un maknun واعتمد بعضهم على بعض يتساءلون waya duba alayhim bayan sun shiga aljanna waya duba alayhim lil muslimati girma wato bayi yara ƙanana bayi suna kewayawa gare su da hidima don su yi musu hidima harika wato bayi suna kewayawa lawan gare su to wayannan bayi da annawan musana su ga kyawun wato ka ce su a wajen kyawun wa da ladafatu da kuma taushin jikinsu idan ka kalle su ka ce lolo'in makano wato ka ce lolo'ina makanoni wato lolo lolo'i wanda an karye cikin kwarfatai ai mutumin wanda an ka ɓoye shi fi asadari cikin kwarfatai da annawa biya a hasanin nuna bigai Sai in yana cikin kwarfatai to ya yi kyau duka gaba cikin kwarfatai yake in yana cikin kwarfatai ya yi kyau shi abin nan dole bayan sun ci kayan daɗi sun koshi sun cira wurin abin nan kwanciya mai daɗi sun shinta wa aka bala babuwan sai sashen su ya huskan su alaba abin ka tashi ya tafiya a nuna suna tambayar juna ya salu ba a turun ba sashen su yana tambayar tashi. amma kanu alaihi game da wahala wanda sun ka kasance gare ta can duniya sai su dora tambayar su wa ma kuma su dora tambayar junansu game da kayan daɗin da suka tafi da shi nan lahira babu shakka duk wanda ya ce zai rika addini da kyau sai ya gama da hankali shi yasa ko ganin Allah na taba annabi hankali to duka kowane annabi haka Allah yake da shi saboda hanya aljanna wato ah, an an lullube ta bil makari da abubuwan kama abubuwan da mutum kai so suna an ka lullube hanyar aljanna da suwa saboda haka gaskiya abin babu daɗi don haka cikin wani hadisi ya ce a duniya cikin mumin duniya gidan yarin mumin ne ta wajen na turkari aljanna kare saboda gaskiya hanyoyin da aka bi a shiga aljanna sai dai a yi hankali ba su da daɗi ba su da daɗi hanyoyin da aka bi a shiga wuta su an da daɗi sai ka ga ɗan wuta ko ni ya ga dama ya kai don jin rayuwa amma shi da aljanna hanyoyin da yake bi kaza bai da kyau kaza bai da kyau kaza a da kyau akwai wahala to shi yasa suke tambayar junansu game da wahalar nan da sun kaci wucin duniya da kuma daɗin da sun ka kawo gare yanzu saboda akwai lazzura don jin daɗi واعترافا بالنعمه دامور شي كما قالوا انا كنا قالوا انا كنا قبل في اهلنا مسبقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من wato ya aljanna suna hira da kansu sun ga da wahala ta wuce kowa ya samu gida ne ya inda yake sai suna hira da junansu kanu sai sun kashewa ne kana iya tunawa kima ila illati wasuli suna ishara da dalilin da ya kawo su a aljanna inna kunna qaban mu mun kasance can farko wato su ne ake fi ahalina cikin iyalin wata duniya mushriki na mana cikin da tsoro kullum ko wace karya an ka ɗauko mu aka je ba komi mun kai a ce ba daidai muka yi ba ba mu kankan duniya ba mu waye ba kauyawa ko komi mun ka ɗauko sai a ɗora zargin mu mun zama cikin iyalin wani mushriki muna cike da tsoro ga azabar duniya muna tsoron azabar lahira ai ta yi na min azabillah muna cike da tsoron azabar Allah malam ka gani ne ka gani wa manna Allah alaina bil maghfirata da Allah ya yi mana baiwa ya gafarta mana wa wa kana ya kare mu azabar samu mu azabar wuta ai annar wato azabar wuta wadda ah, abin ah, wadda ake ce ma asamu lidhula hafil masami saboda tana shiga cikin kudaden gashi saboda haka an kalmace mata azabar samu wa qalu ima'an aidan kuma sun kace suna ishara da zaman su na duniya wa ne ka tuna inna kunna min qabl mu mun kasance can warko duk duniya can duniya na da ugu muna ta bautawa Allah shi kadai ai na abudu mu wasidi muna bauta mai muna masu tauhidi muna kadai tashi inna bil kasri istinaba wa in kana ta'lilan ma'ana wa in kana ta'lilan ga ma'ana inna wato jimla istinafiya wa qura bil madai amma ga wata qira'a annahu ta'lilan lafaza shi ma dai ta'lili na amma dai lafazi ba ma'ana ba to innahu wato mun kasance can duniya yadda abin yake shi Allah ko walbar shi ne mai kyautatawa al-muqsin mai mai kyautatawa a sadiq mai gaskiya fi wa'dihi ga alƙawari ar-rahim wanda an mai tausayi ai yi azimur rahama mai rahama mai kirma. kun ga wannan tunani na suna maimaita tarihi suna tuna baya saboda haka wanda kun gansu suna wani cikin tsoro muka zanna duniya da gida. to in kuna so ku shiga aljanna ko ku dai da tsoron duk wani mutum ko girma ne gare su shi ya saba ma Allah ka kudi shi ko mi girma ne gare ku ya saba ma Allah ka kudi shi ko malamin ku ne ko baban ku na ko kakan ku na ko mai gidan ku na ko mai mulkin ku na ka kudi shi kun san dai mai mulkin ku ba ku shi ba akwai magana to ku yi hankuri da abin da zai yi don ku ba ku san cewa sai an daure sai an yi hankuri to kwan daure ko ya yi hankuri to ya Allah ya so Allah zai taimake shi su kun suna maimaitawa to ya Allah ya barru ya rahim ka maka ya Allah ba ta sunayenka waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah ka maka yi wanda ka taimaka musu har sun ka daure suka gama lahiya da duniyarka Allah ka ba mu taimako mu ma mu daure mu gama lahiya da duniyarka Allah ka taimaka mana mu ma mu daure mu yi hankuri mu gama lahiya da duniyarka Allah ka kama gama lahiya da duniya Allah ka kama gama lahiya da duniya Allah ka tausaya mana ka kare mu daga sharrin kowa shirya maka shirya mana kiyanmu a shirya mata yau. a ta kewa da tsakanin masu A kara mana hankuri da tsuwa kuma ka yi mana kashi mai kyawu ya rahama da ya rahama. Zakkir. Zakkir ba ma نعمة ربك بكائن ولا مجنون بعد ذكر جبائل المنكرين bayan Allah ya ambaci sakamakon masu kyamali ko irada daga ukuwa azaba yau mai kiyama da ranar kiyama wa zakara jaza al-mutaki kuma ya ambaci sakamakon masu takawa to amaran ta'ala nabiyahu an ya takaddama bi tafsir wal wa'id sai Allah ya umarci annabi ya gabata wajen tunatarwa da wa'azi kai kashi sani ga tunatarwa da wa'azi za abin da zai biyo baya shi hankuri da shi ai fakala fadakir ce ci gaba da tunatarwa yi zuma ala tazkirin mushriki da wama ga tunatar da mushriki wala tarjiwa anhu kada ka dawo ga wannan aiki kar ka bar shi li kaulihim laka kahin don sun ce maka boka aw majnunin ko sun ke ma mahaukaci wannan kashi ana maka yin abin da ya kamata ka yi kuma an tabi ni'mat rabbika kai baka kasance da ni'imar ubangijinka kai bi in amihi alayka bi karin saboda yayi ni'ima gare ka kai ba ko ka bari wato ba ko ka kake ba wala majnunin kuma ba mahaukaci kake kai ba boka ba ne kai ba mahaukaci na ba wanda da kai ne ka kare abinai Allah karbi da mutane in dai za ka yi aikin gaskiya kyale su duk kare da za su yi ma Allah zai wanke ka duk kare da za su yi ma saboda ka ba dai na mai wa'azi ya dawo ya aje wa'azi ya dawo kariyar kai ne ba a ya ci gaba da abin da ya kai Allah shi zai kare shi الله كاري مرق شر مكيان الله كاري مرق شر مكيان الله كاري مرق شر ما حسدن كاري مرق شر ما حسدن كذا يكشي ميكيو يا رحمان يا ربي أم يقول أم يقول مشاعر تربط بعيب المنور kan jama'a ku ji waɗanda abubuwa babu abin da ya fi yawa annabi waɗanda kare ya yi idan wa'azin gari ya kai ya tsaya wa'azin gaskiya in dai mutum wa'azin gaskiya zai yi ko yanzu a cikin izala in dai wa'azin gaskiya za ka yi ka ji wasu na bacin ka wani ya kai izala ka bacin ka zanga zanga wanda ka ji wasu na bacin ka ka yi izala za ka bacin ka shi gaskiya za ka yi saboda haka kowa ya ce gaskiya zai yi to sai ya hankali da gaskiya tana da irin wa'annan abubuwa sai an yi hankuli da ita A daure kai yi abin da Allah ya umarce ku babu komi abin da ya biyo ba Allah ka magani ne saboda haka ya ce bal ya kulo na ko sha'iru a a ciya su kai manzo Allah mawaki na tarabbasu bihi mu jira ya mutu raibar manuni irin jiran wanda ka mutuwa ai wato ga ga hawa da tsari nan zamani ba ya halittu gane shi aiki ya ci gaba da wa'azin yana faɗin magana Allah ai wato da kina za ta kashe shi nan gaba wa ya ku ya mutu kai rihimi na shu'ara kamar da wani ne cikin mawaƙa sun ka mutu kun san mawaƙa su ne an manya abin da sun ka sani sun larabawa kafin zuwa annabi to idan kabila ta samu mawaƙi to duk wata kabilar da bata zo ta tsaya ta murna mun samu labari kun samu babban mallaki to duk dalilin da bato ta kama mata ko taya ta murna ba gaba ta shiga tsakanin su layar saboda haka mawaki shi a babban mallami kamar annabi Allah a cikin jama'a aka mawaki yake ga larabawa lokacin to idan mawaki ya kai musu ko ina sun ka samu kamo shi sai su yi mai ɗaki cikin gida a yi rami a sa ciki a dora jefa mai abinci a shigo to shi na suka ce bari a jira shi ma annabi sai kamar wanda mawaka ɗan uwa ne ka mutuwa shi ma mutuwa ne Allah ya ce kuka rabba su halaki ka gaya musu ku jira mutuwa ta bayan nema a kullum na mutu rabbi shi na halaka ku nema ina nan tare da ku ina jira halaka kun ga wannan wato haka al'amari yake tsakanin musulmi da kahirai ko yaushe kahirai na jira halakar musulmi musulmi na jira halakar ta. haka ko an ka kasance ko uzibu bi sayfi yawm badr ranar badar an ka halaka an ka azabtar da kafirai da da abin nan da da azaba sai ta gobe ranar yakin badar an ka kashe manyan wa tarabbusu huwa al-intizar ya alki tarabbusu wa tarabbusi wato jira aka ni shi aka ni da tarabbusi amsa amuru amsa amuru لها مواضع ذا To an damuruwan ahalamuhu, shin koko hankulanci ita ce take umarninsu, da irin wannan azumi da karya da suka wa annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ahalamu jam'a ilimin bilkasai, ai al'anatu wal akal, wato bin abubuwa da a hankali da kuma al'akala hankali shi aka ce ma a al'adu ai ukala'uhum shi aka ce ma abin na ala wato ai ukala'uhum masu hankalin su na umarnin su da haza da irin waɗanda karirai da kazuba kauluhun sayirun wani lokaci su ce mai da tsiri wa kayanin wani lokaci su ce mai boka wa sha'irin wani lokaci su ce mai mawaki wa majanun wani lokaci su ce mai mahaukaci aina ta amuruhum bi zalika kan kullum su bata umarce su da wannan kun ba wasu masu hankalin su na suka ga bal am am amhum qauman tabuna ce a bal kun qauman na su mutane ne masu dagawa wato ba ta su an kai ba dagawa su ta su ba wani abu ba ina dai saboda cin gaske su ba sun gaji أن يقولون أما يقولون تقولا ولا يؤمنون حياته بعهد كنت لي كانوا صادقين Ko cewa suka yi ta kawo wani ruma Allah shi ya karka da Ƙur'ani ba Allah ne ya aiko shi ba. ai saka lakal qur'ana ya kaga qur'ani ne ko cewa suka ya kaga qur'ani bal bai kaga shi ba ma nuna imani dai abbasi da alqur'ani sai suke fara don girman kai Ko in qalu saka lakal in ko sun ci shi manzo Allah shi ya kaga alqur'ani to bale a tuji hadisin ba su sai su zo da wani hadisi mu kwata abin yau kuta lau wanda an ka kaga mutum da hukun alqur'ani in kanu salihin fi qawlihim in sun kasance suna da gaskiya ga maganar tun da balarabe su ma larabawa ne in dai ƙarya ta ya kaga qur'ani ba Allah ya shi ba to ai su ma larabawa ne suna iya kagawa wannan balarabe na kamar su asirin su guda hausa su guda da ya kaga su su kaguna su su kawo lokacin da sun ka ta kaga kamata to ya kamata su tunani ba mutum ya kaga shi ba duk abin da wani mutum ya yi wani na akwai wanda ka iya yi duk abin da wani mutum ya yi akwai wani mutumin da ka iya yi to tun da ko an ka kasa mutumin da ka qur'ani babu shakka ba qur'ani qur'ani ba mutum ya yi shi an kullu أم خلقوا من شيء إنهم الخالقون

baya wani mai halittu wanda aka halittu ba shi iya yin hankali da gaira ɗalibin ba tare da wanda ya halittu ba wala ma adunu ya kalu. in kuwa sun ce babu Allah to wanda duk babu bai halitta duk ko wanda babu to bai halitta wala budda lahum min halittu ta haka babu makawa suna da wanda ya halitta. ko su yarda da shi ko kan su yarda da shi dai akwai shi min khaliqin huwa Allahu al shine Allah guda walaula abin nan falima la yujiduna abin nan falima la yujiduna hu sai uminuna bi rasulihi a falima la yuwahiduna dan mi ba su kadaita shi da ibada shi wannan da yi wa yu'minuna bi rasulihi dan mi ba su imani da manzo ne da ai wa kitabi dan mi ba su imani da sai ne da wanda zai babu wani yadda za a yi wanda babu ya yi halitta kuma babu shi ya za a yi shi halitta saboda haka sun sa akwai wanda ya sun su imani da manzo an makalar an makalar sun sama wa wala ko ko su ta halitta sama bakwai da kasa wala ya kadiru ala khalqihima illa Allah al-khaliq in sun ce eh to karya suka yi babu wanda ka iya halitta sama da kasa illa Allah al-khaliq sai Allah mai halitta kulli ma la ya'buduna hu to dai ba su bauta ba wallahi kin nabi a abasakan kance da shi ba wa illa inda sun yadda akwai shi la amanu bi nabi da sun yi imani da am indahu Ko ko a wurinsu kaza'inu rabbika dukkokin rahamar Allah ubangijin ka suke saboda haka su ka rabawa sai wanda suka so suka ba minan nubuwa na annabci da rizki da arziki wa gairi ma da wani su wa yafa su man sha'u da ma sha'u wa yafa su man sha'u su ce ga wanda sun ka ga dama da ma sha'u da abin da sun ka ga dama Allah an mu mulmu sai ka ko su ne waɗanda ke tilastawa su yi abin da sun kaga dama wani ƙwara a gusti ne mutum ke ro ai mutum kalle zo ba su tallata abin da sun kaga dama aljabbaru ba su saurin kai wa fi'ilu wato azinin abin da wannan fi'ili sai abin da sai wato asali ne sai da wa mislihu wato misali ne ga ma'auni ne bai kara bai kara bai kara in an ce abin nan abin nan bai kara ma'anar da afsada ya yi banna kwarai da to an humar musai da nuna ko su ne mabannatan masu tilastawa sai abin da sun ka dama su wa'annan tambayoyi na aka yi musu wa'anda sa dole sai ya cewa akwai Allah kuma manzo ne da gaskiya na da littafi su waɗanda gurin da aka yi musu babu an sani da ya ba su wani amlahun sullamun ko ko suna da wani tsani murkan wanda ake hawa ila sama'i zuwa sama ona fihi wanda in sun ka hau tsanin sai su sai sama su sauraro maganganun mala'iku su tawo su yi jayayya da mutum ai alaihi su hau abin nan ya sami hona alai ya sami hona bihi ai ya sami hona alai su yi saurare ciki ne ma'anarsa su yi saurare bisa ga kanin nan su saurara kalamar mala'ika maganganun mala'ika ta yamkinu hum mana da na biyu har su samu dama yi gare su su yi jayayya da annabi da zama ya cewa in duk da auzalika in sun ce eh suna da tsanin da suka hawa sama to ka tambaye su tambaya ta gaba Wani ya taimu sallon wanda ya hau sama da cikin su da sauraron su ya gawo magane shi mutta iyalin kimai alai wannan da ya ce ya hau sama ya sauraro to ya taho muna bisul lanin mubini ya kawo mana hujja bayanan ba wadda ta nuna ya ce sama ya ji magana mara duk turawa garin kajin suna zuwa sama ba sama na suka zuwa ba bisa girgije na suka zuwa shi ko girgije Allah ya ce wa sahabul masakaru bai na sama'i wal ardi ya ce giragizai da aka girgije wanda aka hore bai na sama'i wal ardi ba sama yake ba tsakanin sama da ƙasa yake nan na suka hawa don kafa ɗauka sama da nan da suka hawa tsakanin sama da ƙasa da yawa mai yawan su in sun ce mutuwa su kai mai yawan su in sun ce ba su dawo saboda haka ba cikin sama na da zuwa ba duk wanda yake yana zuwa sama waliyati musulmi wa hamdu sultani fi. mai sauraron nasu ya jawo muna kare shi su sultani mabi da muke a bayyanan na ai to bi hujjatin bayyinatin da a bayyanan na wati ake mai haske wani shi mai hadu za'am saboda wannan cewa rayawa ta su ta yi kama abin da na mihim da ta yi kama da raya wasu cewa wai mala’aikata annal mala'ikata banatul lahi lalle mala'iku ya Allah to dan wanda ƙarya ta su cewa suna da mai zuwa sama ya sauraro ta yi kama da magana sun sun kai ta ƙarya sun ka ce wai mala’aikun ya Allah ya. saboda haka kala ta'ala Allah bil banat أم لهم البنات ولكم البنون أن تسعدهم عجرا فهم من مغرب مثقلون الله يلا تنبيه سيدي وأمر والبنات بجاءكم ko gaskiya na Allah na da ɗaya mata kamar da kuka ce wala kuma banu na kuka kuwa da ɗaya maza saboda larabawa ba su da ɗaya mata saboda haka wai don su nuna Allah ba wani abin abuna mai muhimmanci ba suka ce to ɗaya mata su ba su amma shi su a gari wato su a manya shi a rayu su ba su son ɗaya mata shi ka son ɗaya mata kuma ɗaya mata kamin zuwa musulunci yadda ka san wato kayan banza haka su ba su da daraja ba su da mutunci sai da musulunci ya zo ya samo su daga jahiliya ya wanke ya ba su cikakken yancin Allah dai ya faɗa musu a rija da kawamu da alal nisa'i to ta'ala Allah amma za amsu Allah ya ɗaukaka da abin da kuke rayawa an ji zalon ajaran shin kai annabi abin da ya sa sun ka kibin ka ko ko jin da ka tambayar Kana cikin wa'azi ne an zama wa'azi ka ce jama'a kun san ko wani babban qur'ani da mun ka sauko shekarar jiya dai an fita taimako ba a haɗa kuɗin kayyar jiya ma dai an fita ba a haɗa ba jama'a ku ba da gudunmuwa wannan babban ƙur'ani ba a biya shi ba kun za haka malamai yan da hora kai ko kuna jin su cikin kasuwanni da ta shafi sai su samu abin da sun ka taga na bisa kuɗi Allah yake da annabi to kun tambaye su kake jinga alama ce ka hulku yi mina shi ga addinin ga da ka da shi kana cewa sai an biya kuci kawon min magaramin duku game da kuɗin da ka aza musu sai gurmi zalika biyan kuɗin da ka aza musu muska nuna abin ya yi musu nauyi wala yi sulin muna don haka ba su musulunta kawo ba an yi rika muhum gurma zalika don gudun kada ya zan su musulunta a ce sai sun biya kuɗin kuka ashe tambayan mutane da mai wa'azi yana cikin abin da ka sa mutane su yi rauni shi ga Allah ya kawo wannan suratu yasin in ba kuma ce ba habibun najar abinda addalili ne na cewa manzannin nan da suka zo an daki a mutanen kirki na wato wa'azi sun kai mai yace ba zai yarda da wa'azin su ba yau shekara kaza ta ne bai da lahiya kurajen nan sun kai mai ko'ina duk inda malamai suke ya kiro su sun ɗiɗe suka azamai mai an akwai a ɗari gare mai an ɗari biyu mai an ɗari uku don ɗana ya warke har yanzu bai warke ba shi wallahi bai yadda da wasu malamai shi ba malamai Allah ya suka ce a akwai ce to na Allah kuke koyi min addu'a ɗana ya warke sai sun kai mai addu'a da daddare ko da sa ya tawa yaro ya warke ko kurji guda ba mu kai sai ya kamo tumakin nan da ya sa ba su ya kawo musu ɗan ruwa a ah, kwakwala mu saboda Allah maka aikin in abin da ya sa musulunta sai ji ana haɗa da cikin gari har ya sheko da gudu yana ta tabi wa mallaka a ba ce to ai wannan ba mutanen kwarai na ce a'a ko kuma su a shi ne yana ta kiyaka kuɗi na Allah kun shi abin da sai ya huta shi ya gane mutane gana Allah ashe Allah mutane kuki yana cikin abin da ka sa su yi rauni da ka Allah ya ce shin ko shin ga ka aza musu ko ba ka aza musu ba saboda haka wannan dalili ya ku wannan da mun gaibe أَمْ ya الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا الذين كفروا مكيدون وهم عندهم wani su wato ai ilmu akwai ilimin gaibi gare su wa mu yaka zalika suka rubuta maganganun gare su kuma hatta yakinuhum da nabi sai yanzu su samu damar yayya da annabi ba su ga sha'anin tashin kiyama wa umuril akhirah da al'amuran al'amuran lahira da amin da cewa amin ridiyo na kai dashin ko ko da marketi suka ne ga annabi ay yuridu na kai da bika suna neman marketi gare ka li yuhliku fuka don su halaka ka fi darin nadawa a wani gida da aka ce madarun nadawa wani gida ne darun nadawa wani mutum ya fasa shi suna zanna suna shawara wanda za su gama da annabi su haɗa amma da yake musulunci na gidan nan ƙarshe mai shi musulunci a yi lokacin da za a ci makka Allah ya yi muwafaka ba a ci makka ba sai da shi radda za a ci makka bisa hanya bisa hanya ya gama da su mai gidan musallallahu alaihi wasallam ya tura musulunta bayan an musulunta su ya yi musulunta sun yi su makka sun karu shi ko madina ya yi musulunta ya haɗu da su ai gidan nan sai zuwa shi ya sai da gidan nan kuɗi masu yawa shi ya ce da su ga asiri ya yanta ɗaruruwan bayi radiyar musulunta ɗaruruwan bayi wanda ya fara darun na rawa kala ai musulunci musulunci na a dai samu wa hada min al ba da ghaibi wannan yana cikin ba da labari da gaibi sai da suran da makiya lallai sura makiya ce wa zalika wa zaka wa zalika alkaydu kana wa kuhu lailatul hijra wannan makirci lokacin da ya auku daren da aka jira kun ga an ba annabi labari ne za su ne wannan makirci kamin su alladina kabaru umar makiduna to kafirai su ne aka mai zuwa shi. wato ai almagalubuna almuhlaku wayanda za a rinjaye su kuma a a su ba Allah Allahu minhu saboda haka Allah ya kare annabi daga makirsu kuma a halaka mun bai da sana an ka sai badare ya halaka shi ke kun ga makirsu ya koma bai saboda haka duk wanda yi ya kasance kada ku zanna kuna kulla masu da makirci kada a sami ka cikin masu da makirci ba wani mu ba abu na ga wanda ya ce ka koma ga wanda ya ce ka komawa saboda haka kada a same ka cikin makirci wasu da sun kai ma addini makirci a sarra alai da ta mustaqaba min fawqihim wa a akahu min azabin min haythu tsaye saboda haka kada a yi makirci in kaga ana zannawa ana kullawa ta kaga yi a koyewa ne da masallaci ne a kaga a yi a koyewa ne da makaranta ne wurin nan da ya kasarantawa a kore ko ta shirin kuke na kuko kina da ashe rasu to in ka ji ana irin wannan kanka da hannu ka ci kai jama'a ku rabu da shi mutum da kuma rabu da shi miliyan ku da shi in an ka ke da ka taɓa yi wata da yarda mirar za a kore su da wurin da suke zaune ba ba abin da ya ne mirar da abin da ya dawo gare su ba abin da ya shafi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye. Amlawa mai lamun. Amlawa

am lahum ilahun boko suna da wani abin bauta ne gairullahi wanda ba Allah ba an sa ta ce ba su da shi shegantaka aika subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma shirku ne da abin nan da suka shirka da Allah da ciya min al-alihaji na alloli daban-daban wal istamfa wal istifa tambayoyin da yake yi da am yana ta amlawa kaza amlawa kaza bi mawadi a wuraren da ya yi wannan tambayoyi wannan duka littafi sun muna na aikin wata wabi kuma don zargin aikin shi ya sa musu wannan tambayoyi wa in yara shi kuma mutanen ba su da hankali ko sun ga wani yanki ai ba da wani tashi min samari daga sama Ta ke dan alayin zai wado gari. ko da Allah ya yanko wata azaba daga sama za ta wato zuwa gare su mamakon su imani ta ta wato musu kamar kalu kamar wanda suka faɗa auto ya wato fi da sama kamar da an ta ala ya ke kamar da sun ka ce auto da sama ko ka ta sama ka kaɗo mana an za ala alaina kamar wadda kacce mana ban kaɗowa ko kuma mala'iku su dawo a kawo mala'iku ga yana su su kawo kun ga wannan duka taurin kai mutumin da ba kowa ba ko abinci da zai ci gobe bai da shi shi kawara ma Allah magana da rabu ne wannan ko abinci da zai ci gobe bai da wato shi dai wa'azi inda yau a gaskiya na mai shi kamar burudu yake kwakwa su shara ta watsawa wasu kai kwakwa su shara ta watsawa shi wato abin na na kai ta adiban ka guntu sama din ka kaɗo mana zama za a an wa kai ya kudo ko da sun ga sama din ga ta an guntu za a kaɗo musu ba su imani ya kudo har za ta hamu marsu sai ka kai jama'a ku kwanta da hankalinku jirgin na ya haɗu sosai madarakibin wani bisa wani na rata wuri ruwa za mu da sha sai sun ji an fara tafi musu ruwa sun tafa wato kahiri bai da bai da bai da hankali Allah ya ce to ba ya فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي ya يوم لا يغني قوم لا bai ci shi kare amma yanzu kama abin ya yawa Allah ya cika su. a kare lamu har su gamu da yawan muhammad da bibi ya safu da yin su wanda za a karkashe su ciki ayyukan su. Rabe da su waɗanda babu abin da a maganin su yalla a kashe su daga mugun halin nan da suke ci alai za su game da yinin su Allah bi bi ya sako yau malayu guni la anhu badalin ne yau yau muhim wato yau muhim yinin nan nasu yau malayu guni anhu kai da shi a rasa rana ce wata makircin su bai musu amfanin koyo sun makircin da suka yi bai hana Allah shi musu azaba ba wala hanyar saro na kuma ba a taimakon su ayyumnahuna min min al'adabi ba a hana su daga azaba fil akhirati ranar lahira saboda ka ya an sai ranar lahira ba wanda zai kare su daga azaba kai dai kai dai kai kokari kai abin da Allah ya saka amma ya tabbatar su haka na Allah ya wa mai gidan ya ce ya tabbatar su ce su fa akbar wato sha'anin da'awa awa na mai wahala ga annabawa ke ya daballe mai jizo الله يكرم الله يكرم وإنا للذين ظلموا وإنا للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا بكفرهم للذين سكي ذلك لكافرهم فدن inna shirka la zulmun azim saboda haka zalunci ka abin nan kafirci zalunci to wa inna lil ladina zalamu adaba lalle wa'annan da suka yi zalunci suka yi kafirci to suna da azaba duna zalika banda azaba ga ta duniya akwai wata ya ta lahira ai da duniya ban duk azaba da kaga ai musu nan duniya to akwai wata wata ba ita ba wato banda azabar duniya kabla mutum wanda aka yi musu kafin su mutu wa uzzimu bil aka ko an kai Allah ya musu azaba da yunwa ya ba su yunwa mai tsanani wal da fai ko turi da shekara bakwai ba a yi musu ruwa ko ɗabba shekara bakwai Allah ya azabtar da suwa da fari kun wannan azabar duniya ke wa bil qatl yawma badr ranar badar kuma ya bada nasara duk an ka kakkashi manyan walakin na akasar la ya'lamuna anna al'azaba yanzilu bi sai dai mai yawa su ba san azaba na sauka gare su ba sai suka yi duk magana ta ba wata azaba da za su sauko saboda haka ai hankali dai واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك كي أنقذ وكنت أبنجيك أنا أنا بام جرم أنقذ يا أنقذ duk abin da ka ga Allah ya yi hankuri ka yi hankuri ka yi abin an ka ka yi hankuri ka ba abin da an ka ce ka bari ka da jarrabawa da ya maka kana ta wa'azi ana karyatawa ja aya a karyata ka ja hadisi a karyata ya hankuli da na abubuwa wato abin da ya sa ƙurayshawa suke mai wannan akwai dalilai da yawa na farko dai shi talaka na da ya tashi ko marayu ko suna ganin da qur'ani gaskiya na laula nazila هذا القرآن qurani رجل وما وقالوا سوتي واسوكي لا نزل هذا القرآن إن دي قرآن غسيانا مثل فأسوكا تشيبا ala rajulai ne ga wasu manyan mutane guda biyu ɗayan yana makka ɗayan yana yamen azimin wanda kowane su babban mutum na inda musuluncin da gaskiya na dan me za a ɗauka talakawa kashi shi na a ɗauko babban mutum ma kun ga su da hum yaqsimuna rahmat rabbihim كانوا قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يسمعون Allah ya yi fushi zai zaɓi annabi ne kuke wai kuwa inda annabin da na ya wani aka zabuwa cikin ku bashi a ya kasu muna rahmatar rabbika Allah suna ka raba rahama ka su raba kayan gidan kuma su raba rahama Allah kanu kasamna baina wa ma'ishata mu mu muke rabawa da abincin da za su ci ran muke rabawa mu ba su nanu kasamna baina wa ma'ishata wa ka ba adin daraja Mu muna mun ka ɗaukaka tashin su da tashi da daraja liyattakhidha ba'dhum ba'adun sukhriya dan tashi ya rufe tashi ya aiki mai kudi ya sa shi mai aiki malami ya sa jahilai su yi mai aiki haka dai mun ɗaukaka sashe su mun sa sashi ya zama na aikin sashi farfa na ba a don kofa ba a da ya tafi da ba a ba a kuriya wa rahmatu rabbi ka sai rumin saboda kun ga Allah ya wuce ya ce raba ni da wani halar su karba rama ubangiji kar su cewa sai wanda suka karba ba irin waɗanda abubuwa suna yi mai walakanci shi annabin mu saboda gani ne talaka gehe ɗaya kenan don suna gani ne talaka shi yasa suka yi mai wannan abu na biyu su ba su yi karatu ba ba kama ahalin kitabina ba su tun da tashin su babu littafi gare su masu karatu cikin su irin warka ba su da yawa irin su warka ba su da yawa saboda haka su ba su san littafin Allah ba da sun ka samu labari in mutum zai zan mallami sai ya fi makaranta kamar wanda mu yanzu sai mutum ya fi makaranta an koya to shi bai je ko ina ba kuma yana jawo ayoyi yana ce Allah ya aiko shi wayannan suna cikin dalilan da yasa suka cikin zarafi ne Allah ya ce to wasbir ka yi hankuri da hukumar ka ga hukuncin ka. sai mahalin ya dai jinkirta musu bai halaka su da wuri-wuri ba wala ya duk da ruka kada kirjin ka yi kunci fa innaka bi ayyana kai kana nan ga ido zahirin wannan aya ya tabbatar da Allah yana da ido ba mu san wata ido Allah yake ba amma mun yarda da shi duk abin da Qur'ani ya faɗi mu mun yarda saboda haka fa innaka bi ayina kai kana nan ga ido abinda aka ni kana nan ga kulawa ba ana ni an dauka ya azabi da idanun Allah ba shi aka ni ba a Allah na nan kula da shi inda duk ya shiga da inda ya ta Allah na kula da abin ai bi mar'amin na kana inda muka ganin ka naraka wa nahfazuka muna ganin ka muna kiyaye ka wa sabbi ayi tasbihi mutalabbisan bihamdi rabbika ka dan ya zai ma Allah Ubangijin ka godiya don inda duk damuwa ta yawa ga annabi ne sai ya ce sha magani ka kamanci sha magani wato komi kyawun ka ka gama da wanka saboda haka komi hankulinka sha magani maganin shine tasbihi wa tabbata hamdu rabbika kai tasbihi cuɗanye da godiya ga Allah Ka ayyana zihu ka tsarkake Allah wa ka kai godiya gare ai kul subhanallahi wa bihamdi ka yawaita wannan zikiri subhanallahi wa bihamdi maganin kamuwa ke kuna da ganin qur'ani na ta maimaita mana wannan zikirin don muhimmanci ga rayuwar kowane dan adam kada ka yi wasa da tabihi a cikin duk lokacin da kake ba za ka yi mugun karshe ba da izinin Allah Allah lura da za ta same ka ba da izinin Allah sai in ka yi rauni gwargwadon ma ka ga Allah don ma'ana subhanallahi tsarkake Allah kuma wa ma'ana ma'anarta godiya ga Allah ka tsarkake shi kace abinda kake min kuma na gode na gode duk wanda yake maka na gode ya yi dinne nema da kai wanda duk bai yarda da ita ba kai maka godiya ta ya kai wawa ne kai ke maka kuma da ji abin da ya faru don bai yarda da nema nema da kai mai ba amma wanda duk kai yana faɗa na gode to ya yarda ku yawaita tasbihi ga Allah subhanahu kuma saboda Allah ya ce ma annabi ne wa tasbihi hamdi rabbika hina taqum kai tasbihi ga ka godiya ubangijin ka lokacin da ka tashi min manamika daga kwanan ka ai ka au ka ko daga wurin zaman ka ruya an ruwaito an asimi bin uh, humayd daga asimi bin humayd قال سألت عائشة بأي شيء كان yabtaci ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaya aisha in ji asima bin humaydin nace mata inna in manzo Allah ya tashi da kwana da wasu da wadannan kalmomi ya kawara sallallahu alaihi wasallam in zai kada in ya farka min nauni daga kwana ne kalar ta ce tani an shayye kai min tambaya game da wani abu ma ta'ala ni an wa ahadun qablaka babu wani guda da ya wannan tambaya gabanin kana manzon Allah ya kasance idan kama in ya tashi da kwana kabbara ashara sai ce Allahu akbar Allahu akbar sau goma wa hamidallah ashara shi alhamdulillah alhamdulillah sau goma wa abin nan in yayi abin nan tasbihi goma ta tahmidi goma sannan wasa baha asharan wa hallala asharan wasa gabara asharan wato abu uku na yake subhanallahi sau goma alhamdulillah sau goma la ilaha illallah sau goma sannan wata gabara ashara shi isi gabani sau goma ko bayan yayi waɗanda wa qala sanne ce allahumma gabirli warhamni wa wa warzuqni wa azini sai ya karanta wannan allahumma gabirli allah ka gafarta ni warhamni ka yi min rahama wa hadini ka shirya warzuquni ka bani abubuwan da nika lalura da su wa adini sannan ka kare to wani lokaci wa kana wajen min dhikil maqam yana neman tsari daga kuncin wurin zama yau malkiyama ranar kiyama kun gani annabi ya rubuci tasbihin da aka shirya shi gare shi layi asharan alhamdulillah asharan kun ga ya ya rubuci abinda Allah ya umarci shi mu ma sanar da muna aka yi don mu rike yin haka aka rage wa abu dawo da wannan sa'i wa na bi huraira radiyallahu anhu kan daga bi huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man jalasa majlisan to wanda ya zanna wurin zama da zai tashi wa kabbara bi abina fa kasura bi lagadu surutu ne yayi yawa wurin kamin ya tashi fa qabla an ta fa qala qabla an yakuma sai ya faɗi wannan addu'a kamin ya tashi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kana kafaratan lima bainahuma ya zama kafara ga abin da aka wannan bayan ka gama tasbihi in za ka tashi shi wancan tasbihi lada za a baka wanga ko kafara ko lura da wannan ka hada biyu kai gaba ɗaya wa bi riwayatin kana kafaratu law ya zama kafara ga surutu nan da الله يكرم الله يكرم ومن الليل ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم وما أبن ومن الليل من دريي فسبحوا حقيقة ثم كيتوا الله تسبيحين حقيقة بعد الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده kada ka kwanta sai ka yi tasbihi shi yasa abin nan babban masoyin mala abu huraira yana da tazawa ta buhu guda sai ya tawo zai kwana sai ya ci ya baraka to komin tazawa nan wata goya ta gare ta tanya mai kari kada ka dauke buhun nan ta zo ya kai na tazawa ka kawo mai ya jaye ta in yi subhanallah ta dubu goma sai ya ci ya baraka kwashe su mai suwa cikin mai sai ta kwashe ta mai zuwa cikin buhu daga sannan babban masoyin wa ta sai ya kwanta kullum in ya toze kwanta sai ya yi tasbihi dubu goma dubu goma bisa tabar ma sai kwanta ya kwanta ya kaɗa babban masoyin mu mala abu huraira ina so mala abu huraira wato mala abu huraira gida ne kullum sai an sauke kurani da daddare kamar sa ya tawaye kullum sauka da ya ake yi da daddare da karatu na na wanga na dare na sallar dare kawai idan zai kwanta yana da ya guda ita ce matan malam sa'idu bin musayi babban almajiri ita gare Ya guda gare mata ta guda Allah gafata balla abu huraira gwamnan madina gaba ɗaya mata ta guda Allah gafata mala abu huraira idan zai shiga kwana zai ce yau ko ku ya zaɓi inda ya kaso wani lokaci mata sai ta ce na zaɓi hizo ishirin na farko sai ce to cewa yadda ya ce ke ku miki zaɓa ta ce hizo ishirin na na tsakiya sai ce to ni na ɗaukar muku na ƙarshe ita masu adda ya sannan kwana yake da tsaye. da sai ce to ke hajiya mu za mu kwanta sai ya yi da zai dubu goma ya kwanta ya ce in ki gama ki tunda da yake sai na ta ta gama ta ishe ishirin in ta gama ta kada ubanta ya yi ya shirin ya kari ya sauke sannan shi a zo a tada a baya ta waye Allahu akbar yana son mallah Abu Huraira Allah Abu Huraira Allah shi maka maganin makiyanka waɗanda ka jiwa ba kalmomin da ba su da kyau Allah shi ma maganin su duk da suka nuni gare ka Allah ya mai zai gare su Allah shi hada mana da aljanna malla abu hurairah wa min al-layli fasabiha haqiqata aida da daddare kai mai tasbihi ga hakika kuma kai dabaran da jimu da lokacin da tauraro ta ba da baya mazdar kai akiba gurubi a lokacin wazuwa ta sabbewa aida kai mai tasbihi kuma kai san da fil awwali ka au ko anti wasu sun ce tasbihi da aka nihi ba sallah aka ne sun ka ce sallafi al'awwali al-sha'aini can da yace abin nan wata bai bi hamda rabbika na farko can cikin abin nan aya ta biyu ya suka ce sallar isha'i aka ne da magariba wata sani al-fajar nan kuma wa suka ce abin nan to wa ba magariba da isha'i wa sun ka ce abin nan al-fajar wa sallar asuba amma dai wato ayat ayoyin suna ɗauka suna ɗauka tsalla suna ɗauka biyu shi yasa kun ga ya fassara da tajiyi ai yayi yake da baki da hadisai yayi tafsiri da suwa kan abin nan tajiyi sannan kuma yayi magana abin da wasu sun kuma don ya sha faɗin haka a cikin wannan misali karshen wannan sura ke da karshe wannan sura Allah ka tsaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka gabata mana dukkan kuma ka kare mu daga sharrin duk wani mai nufin harshe duk wani wanda ka san manawa ce shiri gare mu Allah da ta sura ta Allah kai mana magani Allah kai mana magani ka shirya mana biyan mu ka shirya mana matan ka kara mana hankuri da suwa duk wanda sun kai Allah ka sa mai hankuri da suwa ka kara mana imani da tsoronka. ka zaunar da kasan mu lafiya ka zaunar da Najeriya lafiya ka zaunar da Arewa lafiya ka zaunar da jihar mu lafiya Allah ka zaunar da garin ka lafiya Allah wasila ka kara mata lahiya da zaman lahiya gidajen mu Allah ka zauna da mu lahiya to sai ya mana Allah ka ba mu ikon kwana na wurin dan dare su sunaye ka da wannan kamar to wannan da arge yin da wannan nan da shi Thank you.

去年有五万一个人，对吧？为了看他的红利，就靠我们这样，基本上进步，加快我们国家在一种发展。这个钱呢，这个钱的来源，那个钱呢，他就是每天我都打，就是刚需，干嘛们来，他们已经预算了，为了国家今年因为。 kiyaye kasa da kiyaye da da ne na ne a a cikin da ko ina kuwa ki ya

abinda abinda aka so da an yi yaro arziki sai an fara saboda hadisan da suka ci samun nan na kusa gare shi ba mutane na ayyawa a kan yaushe ba mutane na cin abinci da sha abinci saboda ka an so da an yi sallah yau gobe a bibi rana ta uku da sannan a tashi da wani kwana biyu da na akwai da shi da biyu da shi. da waɗannan ruwa in dai ba su tabowa sai lokacin da jini ke tabowa wato lokacin al'adarsa in dai ba su dawowa sai lokacin da ta al'ada ta ta ganin da ta san al'ada ta shigo duk ta ganin da su ma al'ada ya yana halitta a yin mamaci kariya da sauran wani harita a biyu aka ce makwabta na marayu da kariya ana iya taimakawa ah, da sunan mamacinka ka ce a ba da dai Allah yayi don aiki na alheri ana yi mai wanda ana ta ba da lada ana yi wa kuma shi ana yi da lada ana yi nawa ce sai an san ko wata nawa na za a yi hukunci akwai cikin da yake ya da haihuwa da ilalin bari ne na akwai wanda bai da haihuwa ba amma ga shari'a hukunci ne guda da wanda ya da haihuwa akwai wanda kuma ga shari'a bai da hukunci wanda ya da haihuwa don haka ba mai masa hukunci sai wanda ya san ko wata nawa ne cikin nasa sannan shi ne ya kawo hukunci da za a haihuwa masu masallacin nan da aka kura ne wanda da kulawa da shi duk za ka fi wurin su kai magana sun ka diba sun ka gaba faruwa gare ka a kan wannan karami da ka fi sun ka gaba faruwa an gudana masu kuma wuri sai akwai ci gaba ga masallaci in kuma ba su ce maka wannan ka yi amfani kuma ai ba masallacin da za su yi da kuma idan mutum da kai so da wannan ba kai ta sani da kai so da shi amma su ba su da kai so da shi kuma da ta ba su maka a kai wadan dole su sani ba ba su an sa amma da kai da nan ko kai kamar mace ko ana Allah ka a nan da da a hannun da ake kai a hannun da ake. Ana zuwa suna kayan yi tarayya na da lallai sun yi tarayya sosai ga lada sun yi tarayya sun yi musharaka cikin wannan aiki

don kamata ya da bincike yara aka an san magana su da aikin farilla ko da na mila ana an san magana yara su da ma mata abin da a matsalar su an san magana yara kuma da an san magana yara wahala ko an tabbata gare nan duniya ta a ce lafiya don babu yadda zai samu da kullum sai ka gane ya wasu yaro ba mu ba ne kuwa da ya samu haka nan zai zai ba kowa da ya samu ba an san magana yara duniya ba samun a kwarai ai ba an san magana ya azumin da ya ba shi irin da ya da wani malam a mutum zai zauna na an kwarai da ta ta samu an ce wai zai ba shi ya mota kan yake na na malam a wani bakin mutum bai motsa wa wato wasu wasu ya shiga abinda dai an kai an ce an gawa ta mai wasu wasu bai da zuciya amma lada kun fara lada fara sai dai ya rika motsawa da harshe ne ya rika mota ne wani to wannan shi zai sa a ce da zuciya ya amma in dai baki ne dai wai da zuciya shi kai wannan wata wasu da aka ce ta dasa ko ba ka amma dai annabi ya ce an yami ma abin nan rai ma haddasa yi a kusa abinda ta yi wa tawasi ta fara kan da labarin da shi to an yi ba abinda ta yi nan wa tawasi nan da yi an gaba ta wa an gaba ta wa da ta wa amma la da ta yi ne a kusa da ta wa eh wanda ka karatu sallah shi kuma bai sallah dan bai kira'a a duk wanda bai kira'a a bai da sallah dole sai ya yi kuma kira'a an ce dole sai a yi tare da motsa harshe da motsa lafa guda biyu sannan a sanar da shi ba ka in dai mutum da ya sanar ba wasu a yi to bai jira a wasu ko wani ya karatu kuma yana iya yi sallah da yi kira a to ba ya da sallah ya yi ita da

Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi masallatu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma salli ala Muhammad اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم أنا ربك على